Batun irin zato ko fata da 'yan Najeriya ke da shi akan zababben shugaban kasa wato Ashuwa Jubola Ahmed Tinubu da kuma tsokaci akan irin salon shugabancin da zai iya amfani da shi na ci gaba da jawo muhawara a tsakanin 'yan kasar inda ake samun mabambantan ra'ayoyi. Wasu na kyautata zaton cewa shi Tinubu zai iya taɓuka abin a zo a gani, wasu kuma na shakku akan abin da za a iya gani idan aka kafa sabuwar gwamnati. Malama Lami Sumayya Murtala ma'aikaciya ce kuma ɗaya daga cikin iyaye mata da suke fafutukar ganin an inganta tsarin ilimi da samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa kuma ta ce. To APC ce a kai APC ce za ta hau. Idan dai har Allah ya sa shi wannan zaɓaɓɓan da aka zaba ya hau kuma abin da muke masa fata shine ya duba abubuwan da suka faru a wannan gwamnatin tasu wanda yake ganin kuma ana kuka da shi kuma shi zai iya taimakawa ya farfado da abubuwan da suke faruwa tunda Allah ya sani kowa ya san halin da ake ciki a cikin wannan rayuwar a yanzu to ana koka kokawa kuma kuma kukan nan yana kaiwa gare su da shi da ike so ya hau din ya yi kamfen Allah ya taimake shi kuma ya ba shi sa'a da kuma waɗanda suke kai duk kowa ya san cewar ga halin da mu 'yan Najeriya muka shiga to fatan mu dai a gare shi shine ya duba ya ga halin da ake ciki kuma muna kyautata masa zato akan zai iya taimakawa da wasu abubuwa da dama wanda watakila mulkinsa zai iya gyarawa kuma abin da muke masa fata kenan saboda daga dukkan alamun irin abubuwan da ake ganin yayi a wancan lokaci lokacin da jiha guda ɗaya ce ya mulka amma kuma an ga tasirinta to wannan karan kuma najeriya ce gaba ɗaya ya duba koke-koken kowace jiha ya ga mai jihar nan take bukata ya yi kokari ya mana wannan shine fata na a gare shi ganin irin muhawar da ake ci gaba da tafkawa akan sabon gwamnati da za a kafa a watan mayun da kuma bambance-bambancen ra'ayi a game da ayyukan da zababban shugaban kasa ya yi a baya mai sharhi akan siyasa malam baba yusuf ya yi karin bayani akan irin abin da ya kamata 'yan Najeriya su gani a sabuwar gwamnati da za a kafa. A ra'ayina kuma a bisa abin da nake hange za a samu bambanci tsakanin mulkin zababben shugaban kasa a shiwaji Bola Ahmad Tinubu da kuma shi Janar Muhammadu Buhari shugaban kasa wanda yake kan karga mulki. A idan aka duba tarihi yanda a shiwaji Bola Ahmad Tinubu ya yi aikinsa da mulkinsa a Legas daga shekarar 1999 zuwa 2007 yanda ya kawo ci gaba ta ɓangaren tsaro da cinikayya tarayya da samun kudaden shiga wanda suka yi uh, tashin gwauron zabi daga inda ya same su zuwa suka yi fikira inda ba a taba zato ba ya kuma kafa turbar ci gaban Legas daga wannan lokaci har zuwa yanzu kusan shekara goma sha uku sha hudu da ya bar mulki ana ci gaba da ɗora wannan ci gaba na Legas akan abin da ya bari wa'annan su ne alamun irin kamun ludayin da muke tsammanin Ashwaji Bola Ahmad Tinubu zai kawo a mulkinsa na Najeriya mutane suna cewa Lega karamar jiha ce amma in aka dubi Legas lebar kamar karamar ƙasa ce saboda haka muna da wannan kyakkyawan zato mutum ne zakakuri to saboda haka muna kyauta zaton zai kawo wannan kwarewa da salon mulki da kuma jajircewa a bangaren siyasa da tafi da al'amura na mulki da kuma salon siyasa saboda haka muna wa Ashwaji Bola Ahmad Tinubu muna masa kyakkyawan tsammani da irin mutanen kuma da zai tafi da su muna kyauta zan zai zaɓi mutane jajirtattu waɗanda suka zamanto zakarun gwajin dafi a tafi da al'amuran siyasa da ci gaban ƙasa rahotanni dai sun yi nuni da cewa a zaben wannan karan matasa ne suka fi fitowa kada ƙuri'arsu ganin an samu sauyi mai ma'ana a shugabancin ƙasar. Ko menene matasa ke cewa akan sabuwar gwamnati za a kafa a watan mayu mai zuwa? yusuf din A Yusuf ya ce. Alal hakika gaskiya lura da yanayin wato bambancin tsarin rayuwa da kuma tarihi na kowanne daga cikinsu. Bola Ahmad Tinubu tun rayuwarsa a ɗan siyasa ne kuma dan kasuwa ne kuma wanda yake yana harka ne na ɓangaren tattalin arziki tun talatale. To in kika kika lura da kuma abubuwan da suke fuskantar najeriya babban al'amari shine abin da ya shafi taɓarɓarewar tattalin arziki wanda hakan ya jefa mutane cikin wato rudani da tashin hankali wanda a yanzu najeriya tana buƙatar shugaba da ya san tattalin arziki ya san yadda za a farfaɗo da tattalin arziki cikin gaggawa to gaskiya ina kyautata ma wannan gwamnatin wato zato mai kyau kuma muna yi mata addu'a da fatan alkhairi allah kar ya bar wannan gwamnatin da dabararta kuma allah ya taimaki najeriya Najeriya da 'yan Najeriya. A yanayin da ake ciki yanzu dai, masana a fannin tafi da tsare-tsaren gwamnati na cewa ko me ya faru da sakamakon da za a samu nan gaba a game da korafe-korafen saura 'yan takarar shugaban kasa da aka fafata da su a zaben na watan Fabrairu, wato jam'iyyun Leba da PDP. Gwamnati da za a kafa a watan Mayun dai na da jan aiki a gabanta. Lima Abdulrahman Muri Amurka daga Abuja, Najeriya.